أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد جمهور مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna kare mu Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ikon sa da yardarsa da rahmatsa ya ba mu ikon sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu domin ci gaba da karatu a cikin littafin riyadus salihin yau muna sha takwas ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau muna 29 ga watan shida miladiya shekara 2021 muna yi Allah godiya subhanahu wata'ala da ya sake ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu da inda muka tsaya a wancan sati don jama'a ba su manta ba wancan sati mun kwana babu raja'i hadisi mai lamba 417 yau kuma za mu tashi hadisi mai lamba 418 insha Allah yace wa an itban ibn malik radiyallahu anhu an karbo daga itban ibn malik Allah ya kara masa yadda wa huwa mimman shahida badran shi wannan sahabin itban ibn malik yana daga cikin suka halarci yakin badar da su aka yakin badar kamar yadda kuka sani wanda aka yakin badar da shi babban mutum ne saboda Allah madaukakin sarki ya ba su aljanna ya faɗa musu cewa Allah ya ba su aljanna duk abin da suka duniya su su yi Allah sai su shiga aljanna saboda haka itban ibn malik radiyallahu anhu yana daga cikin suka yakin badar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai shi ibban yace kuntu usalli liqaumi bani salim na kasance ina sallah wa mutane na banu salim banu salim ni ni allimamin su nika ba su sallah wa kana yahulu baini wa bainahum wadin ya kasance abinda ke sha makanci tsakanina da su tsakanin gidana da gidajensu inda masallacin su yake wani rahi'a akwai wanda shi a tsakanina da su kafin in ce masallacin ya kusa in ba sallah sai na tsallake wannan rahin idan ja'atil ambar idan ruwan sama suka zo fa ya yashqu alayya kitiya zuzu yana wahala ga yana in tsallaka wannan rahin inda ma ta zo yace qibala masjidihim wato ta bangaren masallacinsu. kenan in lokacin damana ya taho ina samun wahala ka kahin in tsallaka ya isku su in hau sallah faji ito rasulallahi sallallahu alaihi sallam sai ni isko annabi sallama faƙul da sai ce masa inni an kartu basari ya manzo Allah iko na fara yanzu na fara musu na fara na fara na ne na fara musun aikin sun na rage gani ma'ana sai wannan an karta basari ido na ba amince musu ba ya rasu ba sau tsufa ya fara kama wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'at al-amtar rahi wanda tsakanina da mutane na nika ba sallah yana yana tafiyar da ruwa idan ruwan sama suka zo gani ban gani kwarai in ce in ba su in zan in ce in ba su sallah wannan rahin akwai ruwa inda ba ta sauro fa ya shiku alayyaci ya zuhu yana wahala ga yanayin tsallaka wannan rahin ya rasulallah kawadittu annaka ta ake naso ya maza Allah ka zo fa tusalli fi baiti makanan kai min sallah cikin gida na wani wuri kaza za a min wani wuri sai kai min sallah wurin nan attakhiduhu musalla sai in rike shi min sallah sai wurin sallah ya rasulullah ina son haka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma yace af'alu zanni ina nan zuwa shina yace yace yace faqada alayya rasulullah wa Allah kuma yawmi sakku tun da sai wa Abu Bakr sayyidina Abu ba da mastaddan naharu bayan rana ta ɗanyi tsanani kaɗan ta ɗanyi ta ɗanyi ƙarfi rana ta faɗan ware abin nan ta ware sama wata azama da su sun sai mazu Allah ya nemi izini da shigowa gidana na da sahabi na ya ta, annabi kuma ma ya karɓa gayyata annabi ya to sai ya nemi izini ko in shigo eh ka shigo ya rasu fa azin su lau sinawa annabi izini ya shigo gidan falam ya jilis annabi bai zamna ba hatta kala sai da annabi ya ce aina tuhibbu an usalliya min baituka ina haka san in ma sallah ka haka gwada me ina haka san in maka sallah ka rike shi wurin sallah yace fa ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an usalliya fi? sai ni wa annabi ishara ga wanda naka son in rike shi masallaci in zaka sallah wurin sai ya rasulullahi nan sai gwada wa annabi wuri inda ya sa annabi ya tsaye sallah shi ko sai ya rike wurin mu sallah faƙama rasulun sai manzo Allah kuma ya miƙe fakabbara ya yi kabbara harama wa safafna wara'ahu muka yi sahu baya annabi sallallahu alaihi wasallam fa salla rak'atayn sai annabi salla raka'a biyu sun musallama sunna ya sallame wa sallamna mu ma muka sallame hina sallama lokacin da annabi sallame annabi shi alli mai mu yayi salla wa raka'a biyu ma mun yi raka'a biyu ya sallame mu sallame yace fa habasuhu ala khariz ala ala ala khazirati tusna ulam sai ne tsaye da manzon Allah akan wani abinci da aka shirya masa amma gidan ya dan shirya wani abinci da ya kaso a kawo manzon Allah su suma in ya gama sallah fa sami ahlud dari sai mutanen gida suka ji labari annar su suma fi bai ai manzon Allah ina gidana fasaba rijalun minhum kawai sai ga maza sun yi ciri sun ji annabi ya taho kowa na murna sai ya taho hatta ka so rijalun sai da mazaje suka yi yawa ilbaita cikin gidana an taru faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ma fa'ala malik la'ara wani samun malik ban gan shi ba ina malik yake hala mista gan shi ban gan shi ba faƙala rajulun sai wani mutum ya ce za ka munafiƙun la yi laha wala rasulahu sai wani wannan munafikin Allah na bai son Allah bai son manzon Allah ku manzon Allah ya la ta kulza kada ka haka wani kada ka ce haka ala tarahu qala la ilaha illallah ba gan shi ya la ilaha ba ka gan ya kalmar shahada ba yabtagi bi zalika wajha Allah ta'ala ya neman da Allah ko bai karba shahada ba fa qala sai ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne mafi sani amma nahanu amma mu kan fa wallahi ma narahu ma nara waddahu mu kan Allah ba mu ganin soyayya sai wala hadithahu kuma ba mu ganin magana tai labari ne illa ilmu munafiqin so zuwa ga munafikai kawai maksuma kuma kada shi dan mu duk abin da mun kai ya doka munafiki Allah fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma za Allah yace fa inna Allah qad harrama ala an-nari man qala la ilaha illallah haqiqa Allah ya haramta ma wuta wanda ya ce la ilaha illallah yabtabi bi zalika wajha Allah yana neman ganin huska Allah da wadannan wannan kalmar ta shi biya ko ta yabtaghi bi zalika wajen Allah yana neman yarda Allah sanadiyar wadin wannan kalmar la ilaha illallah rawa muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim shi kenan idan muka dibi wannan hadisi abubuwan da a ciki da suna da yawa na harko dai ya gwada idan mutum yadda masallacin da ya ka zuwa sallah akwai haɗari gare to babu lahi canza masallaci ga inda haka sallah amma kuma akwai haɗari ka yanka ce wurin da yanzu kun ga abin da ya kawo illa cewa ya yi in damana ta yi akwai gebe wanda ke guda da ruwa wurin nan wanda a tsakanin da mutanen yana da wahala da yadda ka hayan kai wurin ka hayan kai inda matsalatin ke da wahala sau ya rasu lahi ga abin da ke nema a tori zana a samun wani wuri in zan ka sallah wayar to saboda addinin Allah sauƙi gare addinin musulunci yana da sauƙi kwaye da gaske duk abin da ka wahalshe ka ba ka yi jama'a ina fata mun gane magana to sai ku annabi sun kuma yayin haka ne ya ganin idan ne sun fara sun fara rauni idan ka gada cijawa babu linki idan ana cikin wani yanayi inda suka salla akwai haɗari kayan su kai sai su kama sallar su gida da yanzu ka ga an kace kila hayar da aka bi akwai rami in ka ce ka hwada ka ga an samu matsala yawa ku ba samu ba akwai wanda fi da shi ma dare ya yi inda zai na sai ya tsallake rami ya yi zo su ba yanzu na sai ya rami kuma ga babu mutane da yawa ta gare da kyan aka samu allah ya kadar bai kare ba ta ga irin wannan kuma ga damana da ramin ƙato wanda ruwa ɗaya in sun ka fara zuba ya an kai ruwan sama wallahi in sun ka jaya ka sai gulbiza a ɗauke ka ko mi ƙarfin ka sun ka jaya ka wallahi sai gulbiza ka amma bai za a yi ka kare ba su tsaya da ka koyi da sai gulbi kaga irin wannan in mutum an kai ruwan sama ga tsufa ya biyo su lallata ya faɗa ya ne kaga an samu haka, ko ba gaskiya ba to ana dibin dattijawa duk ina suna da akwai haɗari ga zuwa wurin musamman lokacin sallah su yan ƙoyi su sallah gida kuma ina fatan mun gane magana shi sa kuna ganin in ana ruwan sama aka ce mutane su sallah gida ko in ta ya yawa ga duhu ga taɓo ga duhu aka ce kowa ya sallah gida lada ne in yi kiran sallah sai ce jama'a kowa ya sallah gida akwai wani sahabi lokacin tsari na yayi yi tsari sai ce ma lada ne ya yi kiran sallah amma ya ce kowa ya sallah gida ne kawai tsari ya tsananta kwaye da domin ita ibada ba a san mutum ya shige in yi ta ko da ya koma rai ne ɓaci abinda aka so ibada in ka yi ta ko da koma gida kana jin da shaɗi kana jin daɗi ranka ka ba shi abinci ne domin kana gan duk wanda ya sallah cikin jam'i sai ka in yi hita wani daɗi ya kaji ji gare jama'a ina fatan mun gane magana wani daɗi ya kaji ji gare da ya hita ya kama jin daɗi to rayuwa an ba ta abincinta to amma yanzu mutum ya hito sallah tuwahi ne sun ɓaci ya yi biya ya faɗi ta sai kama tsoki bin jaɗi ba to shi yasa aka ce ya aka yi ruwan sama ga taɓo ga duhu a sallah gida hadari ya tamku ana ganin cewa in ya ruhe to kila sai wani lokaci cikin dare a kwana tsayawa da ruwa babu laifi a haɗa salloli sai kowa ya gida duk waɗannan musulunci na kawo sauƙi ga al'amur Allah ka ba mu ikon gani sannan kun ga wannan hadisi ya karantar da mu cewa su sahabbai suna neman tabarrukin manzon Allah da sallah da wuri sannan wurin ga annabi ya tsaye sallah saboda su annabawa in wurin nan ba a tsaye wurin nan Allah na wa annabi ishara sai aiko la'ika ya fada mai daga da wurin sai ya jaye da wurin nan ba a kuma wurin da akwai kabarin wani ko wani abu mai kama da haka nan sai Allah ya ce ma annabi annabi da ya jaye da wurin amma ka ga kenan tun da annabi ya tsaya ya yi sallah wurin nan Allah ya yarda a tsaya ya sallah wurin shi ko saboda tabarukin manzon Allah sai mai da wurin wurin sallah annabi ya yi sallah yanzu shi ma ya bai da wani jama'a yana fatan mun gane magana sannan kun ga wanga hadisi ya karantar da mu cewa ana wa musulmi kariya yanzu kun ga da an ce ina wani nan unguwa ba mu gane ba sai wani ce Allah ya mu muna ganin wannan munafikin Allah sai ce a aka ce haka halan ba ga cewa yana son Allah da manzo ba sai ce wallahi mu dai mu sani ba Allah ɗaya sani da manzo su suka sani mu dai gaskiya da soyayya kai da magana ta daga ga mun cikin mu na haka Allah muka sashi dan take take ne da mu'amala ta cikin mu na haka Allah muka sashi sai annabi sake bada wata kariya ce duk mutumin da yake la ilaha illallah yana mayar da Allah da ita Allah ya haramta mu tashin nama kalmar shahara ta da ya bayyane kowa ya jiya ta isai ga mutane su kada su yi mummunan zato a wannan ya bai cewa so da yawa mutane kuma mutum mummunan zato suna ganin ba na ƙwarai ba alhali wurin allah na ƙwarena da ba ina fata mun gane magana sannan mutane zai na zurewa wajen yi mutum hukunci kai tsaye dai ana gani ne wajen wasu harkoki na addini to kada a yi saurin mai hukuncin ba na kwaina ba ko ba gaskiya ba da ka ga su sun yi so su ce wallahi muna wuce Allah to zamanin annabi kalma ta ƙarshe za a jefa ma a sama bakin hanci a ce muna wuce Allah da an ce muna wuce Allah kake an sha wa bakin hanci wallahi mala kuma bayan haka na aishi annabi Allah ya sanar da shi muna wuka Allah duka ya san su ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لهن القول والله أعلم هو والله يعلم, يعلم أعمالكم إيه؟ هو a su suna ganin ne munafikin Allah saboda al'amuran yanzu da gani su suna ganin cewa munafiki Allah saboda haka su ba su maɗo kai bakin kowa bai kamata annabi ma ya tambaye shi ba to sai annabi ya ta bashi kariya ya ta bashi kariya dan dai su kama bakin su a ga ana son haka idan aka so ana kasa mutum ga ana cin nama ne ka bashi kariya sai jama'a gaskiya bai kuma muna muna yin wani haka musulmi ne tare shi muka sallah tare shi muka al'amura da kamata a jefa mai wannan kalma ta muna wuce ko ba gaskiya ba to Allah ka ba mu ikon gani saboda kai wannan hadisi ya karantar da mu cewa wuta ba duk wanda yayi kalmar shahada yana neman yarda Allah da ita in ji ka faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah da gaske baka shiga wata rata shi kiyama Allah ya haramta ma wuta cin mutum da ya kalmar shahada jama'a amma in da sharadin bai walwale ta ba bai yi abin da ka walwale ta ba saboda akwai abubuwa guda goma masu walwale kalmar shahada ko ka ko kowa sallah gare ka in dai kana ɗaya daga cikin su kalmar shahada ka ba su da umarni ko ba gaskiya daga cikin su akwai shirka da Allah akwai sihiri sannan akwai wato ganin addinin musulunci ya samu na kasu akwai taimakawa kahirai a cikin al'amuransu abubuwa da dama waɗanda malai ya ya amsa guda goma wadda dukkan suna wani lakalmar shahada mutum ubangiji Allah ya kare yace wa isban bi kasr al-ayn al-muhmala wa iskan at-ta'i al-musannad fawq wa ba'daha wa ba'daha ya'u muwahhada iba'u muwahhada shine itban ibn malik yace wal khazira bil ha'il mu'jama wa zai hiya daqiqun yuslahu bi shahab wani gari na wanda ake dahawa da mai da titi, sai a dahwa shi sai a kawo a ci وقوله ساب رجال بالسائل أي جمع أي جاءوا واجتمعوا ماذا يسوك سوك تارو جدانا سوى سنجم الله الله يأكوك جدانا يتبع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر أدق عمر بن الخطاب الله يقارى وسيدنا قال سيدنا عمر ياتي قدم رسول الله بسبيل من Allah الله يابود حسنونيك husnonin yaƙi kama mun yaƙi zai da su sai ga wata mata daga cikin husnoni yaƙi tana tafiya da gaugawa iz wadda sabiyan ta sabi kawai su samu wani ƙaramin yaro cikin waɗannan kamun yaƙi husnoni a sarrafa ta ta kama shi fa alzaƙatu bi batni ha sai ta rungume shi ga cikinta ta rungume shi fa arza'at ta ba shi nono ya kama sha ta ba shi nono yaro ya kama sha wannan yaron karami fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam taro na hadhihi almar'a yanzu ku kuna ganin wagga mata tarihatan walada hafin la tana dauka yaron da ta rumu ta kada wuta kullu sai muka ce la wallahi wallahi ba shi ya rasulullah yar ta kason yaron ka kashe ko ido ruhe ta ɗauke ta rungume shi ta ɗauko ta aza shi da nonon ta baya ta fara ba hira sha sanda akwai tsakanta da shi ba sai ɗauka ta ɗauka wallahi haka sabai suka ci faƙala sai manzo Allah ya ce Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha Allah madaukakin sarki ya yi tausayin bayansa bisa ga wannan mata da ɗanta tausayi da fadin mace ga ta yi da ɗan ta ɗaukun taron gume ta ba shi nuna hina sha wallahi Allah ya tausayin bayan ne bisa da gaisa sai dai matsala bayi a ba tausayin kansu kuma gaskiya ba dan duk wanda ka na soshi na hadisai da ayoyin Qur'ani ya tabbatar da Allah ya son bayan Allah yana son mutane kadiba jama'a mutunna zai tawa duk rayuwa sai bai taba aiki a alheri ko guda ba amma rana guda hin musulunta duk Allah ya roshi duk abin da ya baya gaba Allah ko guda ba Allah ya ba shi aljanna ka san in ba tausayin Allah ga ba shi ba wa eh wanga abu sai shi ka ga mutun yayi ta'addanci ka ji mutum da ya kashe mutum ɗari ba ya ka ta'addanci da ya kashe mutum ɗari ko ba su su gani ba ya kashe su amma da Allah ya tausaya masa ya tushi da rahama kwana guda sai ga shi ya gyaru ya zan na kwarai Allah ya ba shi aljanna saboda ka wallahi Allah madaukakin sarki ya sayan bayan yadda da kuwa kada bayan biyu da ka ganin Allah Allah na yi ma wasu sa wallahi su ka jama kansu domin aya ta tabbatar mana ko su suka kai akwai wani hindi kai aka son ka gyara ko ciwon kai kai Allah son ka da ya kai da alkhairi mu ji muka karatu da muka yi shekarar jiya nan Zanzabi na mutum kai kafin ka warke duk zunubin ka Allah ya wanke ba su gaba ɗaya zazzabi wanka zuba in ba so da Allah kawai bayan sa ba haka tana yiwa kuma ko zabe in ka diba ka hiya kan ma ba a rasa wata wata wannan tarin shi kai kai wani dan laihi na san a kai a wanke ma shi kai da gaske ina duka ga mutum bai ciwo to yawa kai ne tambaya gaskiya idan har kai lamuran ko ba ka tsara da matsala to ka ce kawai haka tambaya anya ko anya Allah so ka alkhairi ku bari Allah manzo Allah yace idza ahabba Allah abdan ibtalahu idan Allah yana son bawa sai jarrabe shi li yasma'a tabarra'ahu don Allah ya kaskantar kansa kuka ne Allah ka so ya ji saboda Allah ya san in yi kuka bai wada kowa sai Allah da kaji ya ce wayo Allah zai wada <laughs> to Allah sai da kuka wasu ne da saboda ina sai ya kara wasu girma mu ku ba mu san ba mu son mu sai ji ba babu wanda ka sai ji bane kowa sai ka kulle cikin dadi to Allah ka saba ga lafiya idan jama'a kun ga wanga hadisi ya karantar da mu cewa duk tausayin da kaga uwa na wada musayin da uba ka wada tausayin dabba ka wa ɗanka duka Allah ya kisu su wallahi gaba ɗaya gare mu mu bayi sai dai mu bayi da ya sababi za a ga mutum in ya farko wata ɓanna sai abin ya baka tsoro da ya kace shi ya yi da ga ɗaya wasu cikin infa sai a ce uba ne ya kashe da ga ɗaya wasu cikin infa a <laughs> a ce uwa sai ya kashe a ga ya mugu wani kawo namu ya taɓa babu labarin wani mutum ɗan shaye-shaye ya ta shaye-shaye uwaye ne suna jan hankali ne bari ya ƙi bari nan da ya yi shaye-shaye a an kai ya ga uba da ya kai na ruwa har da ya kashe uba sai a cikin maye bai sani ba an aka kai shi fari an kai abinda aka yi mai ya daɗe yana kwana ran da ya tashi hankali ne dawo gare bayan sati biyu sai ce musu shi ke gaskiya kamar ya yi kamar maholki yana ganin kamar ya kashe umar sai aka ce ba maholki na kai ba gaskiya na ka kashe shi sai so kai ya ji ma yana cikin wannan matsala abu da damu ran nan sai yan uwa ne sun ka ji labarin yan zama sai sun ka taho sun ka zo sun gaji sun suka a ba su shi suka shi yanne ne da ƙanne ne suka ce su abin suka so da Allah ba su shi suka shi saboda mi saboda wallahi bai babu umarni su bashi tun da ya kashe musu uba da sun ka taho tare da jami'ai na asibiti aka to aka zamba da aka zamba sai ce shi na son a bashi dama shi magana sai yanzu hankali ya dawo mai gari hankali shi ya dawo gari zai ya yi sati fiye da sha koyi ba da yake shi gaskiya a da an magana ta yanzu ko a bashi ko ka a bashi shi kashe kai ne zai yi don bai iya zama da wanga walakanci a cikin shi ya kashe uba ne bai iya hankulin wanga walakanci saboda ka faɗa ma yan uwa ne su yi hankuli wala ko su kashe shi ko su kashe kai ne zai to da wanga walakanci wanga wanga abin ya yi mai yawa bai rayuwa da shi Ya yi tozu inda ya wuce a nune shi a ce mun rai shi ya kashe uba ne shi ya sa matasa ya musu magana shaye-shaye bai da kisa sai kullun mutane suna kallon su mahaukaci kana kallon su abba su da hankali wallahi ma don su mashaye hakan nasu duk wanda ka shaye-shaye gani yake kuma damu ne na asiri shi ga ya kuma wani iri amma shi gani yake mutane su ba su ba daidai suke ya za a dame shi da ubangiji Allah ya sawa ka sauraka kowaye da kanga suna tausayi lahi halitta ta Allah kawo mutum manzo Allah ta sallama yace Allah ya saukar da rahama ɗari ba ɗaya amma duka ɗari ɗin ya arzikin da tara wuri ne guda ɗaya saukar suwa ƙasa gudan nan isa ka sa oba ya tausaya ba dai dabba ta ɗauke kohon ta kasa ya ki ɗanta ƙarami ta ɗauke kohon kasa. tana da kasa. gwayaniya ta ji jini sai su jaya kohon saboda wannan tausayi da a cikin dabba wasu kuma an kace doka din da za ka yi wallahi sai kun yi saboda ba akwai dabbobin da ma ba a ɗayan su ko ba gaskiya ba sai an biyo ta hanya saboda shi mutum ɗan sababi na ko shi kai to wannan tausayin da akwai to duk Allah ya yi mu tausayi ga baki ɗaya jama'a kwaye ga baki ta ɗauka ka ɗauka su ah, da damisa duk ɗayanta ga baki suka ɗauka da kura sannan kada in ta yi ƙyanƙyasa ga baki ta kwashe ɗayan kai ruwa zuba su da jimina ya ana son a ɗauki ɓanta yadda saka saboda wallahi ma'ala saboda tausayi amma Allah maɗaukacin sarki ya ce wallahi duk ya fi tausayi da duka da bayansa an ce kullum sahifi Allah ya kallo bayi kallo saba'in na tausayi da yesu amma kana ganin mu ba mu son kanmu Allah ya ce kakkai abin da in ka yi shi matsala na gare ka amma sai ga mutum ya dauri ya kai yayi saboda ka shesa duk tausayin da haka da wani bisa da ta yaye shi kuma gaskiya amma shi Allah duk yadda ka yi ka dawo ka ce ka zo farin ciki ma ya kai Allah murna yana jin daɗi a ce bawa ya ya bi daji ya sake dawo ya barkace ya zama mutumin banza kuma ya sake dawo Allah ya fa haka amma ai kana ganin wani bi uba ma wani bi daya barka ce ma ya hije ka ko ga uba ya dauki daya kai shi makarantar da aka horar abin da suna ko daga take ko eh bungu to kaga ta ba ce akwai uban da ya dauki daya ya kai shi bizin da aka da kai aje da shi saboda da ya wa alfi wallahi kaga in ka diba zo a samu wannan biyan ta amma son da akwai gare ya sa yanzu dole dole dole ta ce sa sai ya fiya ba ta kan aji ko yana hankali to Allah madaukakin sarki ya yi tausayin bayi fiye da yadda mu muka tausayin ɗiyanmu mu da kuma sauran ƴan uwan mu to Allah ka tausaya mu ce wa an abi ta radiyallahu an hukala an karɓo daga abu da Allah ya ƙara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kira da amince tabbatar da shi ya ce lamma khalaqa Allahu al-khalqa yayin da Allah ya halitti halittu ka tawafi kitabin Allah ya rubuta cikin wani littafi fa huwa indahu wa littafin yana wuri fawqa al-arsh sama al-arsh littafin wurin Allah yake yadda ka san babban mutum yana da wani littafi da ya aje kusa gare dab ofisa ya rubuta wanda ya aje to shi wannan littafin wurin Allah yake bai bar mala'iku a jiya ke Allah madaukakin sarki ya rubuta cikin wannan littafi yace inna rahmati taglibu ghadab rahama ta tare jayi fushi na Allah ko yayi fushi to saboda rahaman nan tarin jayi fushi sai da Allah ya ya fara akwai wani hadisi da yace Allah in ya miya saukar da bala'i ga wasu mutane in ya kalli wasu ɗaya kuma mutane sai Allah ya fasa sai Allah ne jinsa musu bala'i sai sun shekaru ba su cikin wannan matsala amma kuma sai ga Allah ya fasa ba ya sake ɗauki a saboda rahama sai tare da ya fushi ne wallahi sun da dama Allah ka ne cewa bara a gwada mu wani ni a Allah ya kalle shi kuma can kuma sai Allah ya fasa saboda rahama tare da ya fushi ka wasu mutane da aka nasanta cewa Allah maɗaukakin sarki na ganin su na tausaya wa al'umma sama da su daga cikinsu akwai ƙwari ɗan ƙananan ƙwayen ne da kan gani wani wata saboda suna Allah ka tausaya wa ƙwari irin ƙadangarai irin ɗan ƙwarin gada ba su da ba su da ƙarfi to in Allah ya yi hushi sai ga hada sun shiga matsala har su kuka suka yi to sun ga Allah ya tausaya gaskiya akwai marayu akwai ƙananan yara da saboda sai Allah ya tafi sannan ya aka dawo cikin manya akwai masu raya masallaci su masu sharar masallaci da kawo masallaci Allah na ganin girma waɗanda mutane sai da koya ne saukar da bala'i da al'umman wannan wuri sai wasa sannan bayan haka na akwai masu ziyartar juna saboda Allah masu juna saboda Allah ba komi yasa naka son ka ba sai don Allah ba ka da abin da zaka ba ni ban da abin da zan ba ka illa kawai ganin ka ne masoyi Allah ka kashe sa naka son ka irin wa'annan mutane su ma Allah da a fata yin wata musiba saboda su saboda ka yawa musulmi rahama Allah ta rija ya fushi dai ko Allah ya yi fushi za ka kuma Allah maɗaukacin sarki rahama ta kasa ya abin ya fata har muka diwa za mu ga filin kiyama ma hadisi ce inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban za mu kan hadisi nan gaba manzo Allah ya ce ubangiji na ya yi fushi a yau wanda ta inda an kai to bai taɓa fushi iri ne Sana kuma nan gaba bai taɓa yin fushi iri ne saboda ka wallahi ne da yau kam ana iya tunkara Allah yake ce shi hankuri ku ƙara gaba ku kai wajen annabi Ibrahim shi an musu yin Allah shi ma a sai wuri ne wallahi bai iya tunkara Allah saboda Allah ya yi hushin da bai taɓa yi ne ba kuma nan gaba bai komai iri daga ku bani wuri tsara ga haka za a yi sai an kawo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ka zuwa ya kai wurin al'arshin allah ya faɗi ya sujada ya kira allah da wasu kalmomi sannan sai allah ya ce ka tashi ka roƙi duk abin da aka so a yi maka shi ke ta hushi ya sauka to lokacin nan na duk duk tura allah kowa na jijina manzo allah ta sallallahu sai aka ce maqamul mahmud matsayi wanda kowa na gode a yin shekara arba'in tsaye babu ci babu sha babu wanda ke ko ina zuwan mutum ya yi mai ya yi mai gulbi har ya kawo mai ga wuya saboda yawan tsayi bai ce ko ina ba ba ka iya zama kuma to kaga duk wanda so roƙi Allah Allah ya yi hisabi don ka san matsayin kaga ai dole a gode to shi ya kaga makamul mahmud to saboda hushin da Allah da ya hilin kiyama manzon Allah shi shi ne sai ya huce ubangiji kira Allah da wasu kalmomi yace hada shi ne duniya bai san kalmomin nan sai ya ce can gaban Allah ya duka ya suja sannan za a cuta da su zuciya sai yawa Allah ya kira ni da su sai Allah ya sauka Allah ka yawa musulmi wallahi mu barja hushin Allah mu barja hushin Allah mu yi kokari mu yi abinda ka jawo mu da yarda Allah da rahmat shi yasa kana gani yanzu in ka diba za ka dibi hadarin da an kai yau malam ga hadari ya tanku wani yace wallahi haya shige daki ya ja zan ya ruhe yace wallahi amma ne shi za a zuba ruwa ya yi kwana sai ya bin ko da yake tawa ruwa sun abin da sashi to wallahi hayya abin da yace ya ji shiru babu bayanin komai hadari ya wata kaga duk waɗanda abubuwa suna daga cikin abubuwan da taɓa ubangiji na muka amma wasu lokuta suka ga Allah maɗaukakin sarki ko ya so a yi mana ladabi kuma sai ga Allah ya sa. ko ba ga kama da hu wasu Ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahma Allah ta yi wasu komi da shi sa kullu a san mutum ya dinga roƙo Allah rahmat Allah ka tausaya mana Allah kada ka yi Allah ka babu ikon gane yace ko fi riwayatin a cikin wata riwaya galabat gababi rahama ta tarin jaye husina wa fi riwayatin a cikin wata riwaya sabaqat gababi rahama ta ga husina saboda ka rahama ta tun ga husina hushi bai ifirin jaye ta ba saboda rahama ubangiji tarin jaye husina saboda ka shi yasa kana ganin hadda hadda kahiri ma sai ya samu wallahi ba amma in ba don haka ba wallahi malam bannan da aka kasar da ta yi yau ba manya ba yara ba kuma malam abubuwa ga sunan in kana ganin su hankalin ka ya tashi da zai ka ce wajen masu awo awa abinci cikin kasuwa sai ka yi lalabe wane na ka adda amanar da ka iya auna ma yadda ya kamata in ka so wurin mutane kana da kudin da ka son ka ba wani ya aje ma sai ka lalabi wani za ka iya ba wanda bayan shekara guda ko bayan wata shida ya baka abin da ya duka ba shi sai ka ta lalabi duk wanda ka jayo sai ga ya taba duk wanda ka jayo sai ga ya taba yau hada asiri na magana wani da ka ba asiri magana zai aje ma ita bai hada ma kowa ita abubuwa ga sunan sun shige mu da yawa wallahi ma in ka ce ka diba ya mutu zaune na makwabtan mu yaya kalaman mu suke ga abokan mu in ka diba za ka ga abubuwa da sun sun yawa kwarai da Allah ubangiji ya tsawo yace wa anhu qala an karɓo da gare shi yace sami'tu rasulullah yaqul naji manzon Allah yana cewa ja'ala Allahu ar-rahmata mi'atan mi'ata juz'in Allah ya sanya rahama ta zama yanki 100 fa amsaka inda atan 99 Allah ya rike 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan Allah ya saukar da yanki na rahama A min zalika al juz'i yatarahamu al khalaiq da wannan yankin guda ne halittu ke tausaya ba junansu hatta tarfa'u dabatu hafiraha an waladiha an zai za ka samu dabba ta dauke kohotun daga ganta khashiyata an tusibahu jin tsoron kai ta take shi to tausayi ne ya da gwayniya wurin kawafon ta ta jaye kawafon ta take kawafon don ka take shi sau tausayi tausayi irin nasu to shi na annan cikin zukatan mu game da ƴaƴan mu game da wasu bayan Allah ga wani abu ya za kuka kawai tausayi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya inna Allah ta'ala inna lillahi ta'ala mi'ata rahma Allah yana da rahma ɗari azala minha rahmatan wahida Allah ya saukar da rahama guda ɗaya bainal jinni wal insi tsakanin aljanu da mutane wal baha'ir da dabbobi wal hawami da kwari fa biha ya ta'atafuna suna suke tausaya wa junansu wa biha ya tarahu da suke wa junansu rahama wa biha ta difal wahashu ala waladiha da wannan dabbar daji ka tausayin danta malan ka bibiyar dabba ka sai ayi wuta wuta da ita ka haya doki danta in ba ta ga abin da ya haƙa yanta ba ka sai ka bashi amma duk abin da bai kanta ba sai wa da hali ba ta gulta barkanta yace wa akhara Allah ta'ala tis'atan tis'an wa tis'ina rahmatan Allah ya jinkirta da rahma tis'ina tara yarhamu biha ibadahu yawm al-qiyamah wa zai bayan sa rahma da sura ta shi kiyama yanzu wanda tauhid da wanda rahma da kai gan duniya ana yi sura ta shi kiyama tis'in suna da duk wanga da hagai tausayin da a yi ruwan sama a ci abinci a samu kuɗi don rahama Allah ce guda muke wata yawa cikin ta akwai tafi ina farkan Allah ya aji duk abin da haga mutum na jin daɗi ya hau mota ya hau jirgin sama ya yi gida mai kyau don rahama Allah guda ta mutum ya samu manyan kuɗaɗe mutum ya yi babban gida mutum ya aure matan da ya kaso ya tara kuɗaɗe masu yawa duk waɗannan don rahama Allah guda ce ita ce ake ciki ana yi cikin tara tana ce suna kira ta shi da duk wannan abincin da ga mutum da shi mai daɗi wanda ya ci wallahi don rahama Allah ce guda muka yi tare a yi kuma amma ta inda suna suna rata shi kiyama duk wanda ya shiga aljanna shi ne samun su Allah ta saba cikin masu samun su don girman Qur'ani yace warahu muslim aidan mai riwayat Salman al-Farisi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى مئة رحمة Allah maɗaukakin sarki yana da rahama ɗari ya ce min ha rahama tun? daga ciki akwai wata rahama guda ya ta zahamu biha ya ta rahamu biha alkhalku bainam wanda halittu suke tausaya mutum wato tsakanin sanadiyyarta wa tis'un wa tis'una liyamil qiyamah Allah ya ajiye cikin da suka shiga tashin qiyama wa fi a cikin wata ruwa inna Allah ta'ala khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda mi'ata rahma lalle Allah madaukakin sarki ya halitta ranar da ya halitta sammai da ƙasa ya halitta rahama ɗari kullu rahmatin ibaqu ma bayna as-sama'i wal ardi rahama guda ta sama da ƙasa guda ta sama da ƙasa yace fa ja'ala minha fil ardi rahma sai Allah ya sauke rahama guda ɗaya cikin kasa fiha ta walidatu ala waldiha da shine uwa take tausayin danta wal wahshu wa tayru ba'daha ala ba'd yace namun daji da tsuntsaye da suke tausayin sashin su ga sashi fa idza kana yawm al qiyamati idan kasance shiga tashin kiyama akmalaha bi hadhihi ar rahma sai Allah ya kammale su wannan rahama guda su cike ɗari dama ɗari suna na aji shi yasa aka sai kwa musulmi sai zan tausayi don mi don Allah ya sa ka cikin bayan da tausaya ba arrahimuna yarhamuhumur rahman yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama su bayi masu tausayi Allah ya tausaye su ku yi tausayi don Allah wanda kuke sarki ya tausaya mu kada ka tanke ko dabba ba a fanka ka ka wahalshe ta shi yasa a musulunci ba a son dabba Ɗan mai ta ba a bata abinci a shari'a ya gano hakan sai a ceshe su a sai ma abin da ba bai ci zai sha a kawo aje ba saboda ba ka walce su in an gano cewa ga wasu da kaka wani suwa to kai ma za a wace ka haka shi yasa yan wa musulmi a musulunci hada tsuntsu ba a son ka kamo ka su. kai ta halbi ne hasu ya mutu ba a yi haka ba a sa a wahalar kana ganin ko wurin yanka aka ce mutum ya tsara yuka ta dai ya hutar da ba ya hutar sheta zuwa guda ta ɗauke rai aka yi wahalar sheta da saura ka shi yasa kana ganin tausayi ya daga siffofin Allah duk wanda ya siffafi da wani siffa shi ma Allah ya tausaya masa to ya Allah ka tausaya muna yace wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ma yahki arabi an karbo daga gare shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda a cikin abin da ya kai tuwa daga wurin Allah madaukakin sarki manzan Allah ya yi riwaya daga Allah tabaraka wa ta'ala qala yace aznaba aznaba aznaba wato abdul zamban yace wani bawa ya yayi zunubi qala sai ce Allahumma ghfir li dhanbi Allah ga huta mun zunubi na fa qala Allah ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace aznaba abdi dhanban lalle bawa na yayi zunubi fa alima anna lahu rabban sai ya san cewa yana da ubangiji ya gafir zamba mai gafa zunubi wa ya akhudhu bil zambi kuma yana kama mutum ya mai azaba sanadiyar zunubi sun ma'ada fa aznaba sannan wannan bawa ya sake kuma ya sake wani zunubi wancan na farko yayi an gafarta mai yanzu kuma ya sake komawa qala sai ce ai rabbi ighfirli ya ubangiji gafarta min zambi zunubi fa qala tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce aznaba abdi zamban bawa na yayi zunubi fa alima anna lahu rabban yassan cewa da ubangiji ya gafarta zaman bi gafarta zunubi wa ya akhudhu bi zambi kuma mai kama mutun ya mai azaba sa zunubi saboda ka na gafarta da shi sun ma'ana sannan ya sake kuma ya sake zunubi kuma karo na uku faƙala ya ce ai rabbi ya ubangiji ya gifirli zambi allah ga fahu na zunubi na ta baraka wa ta'ala sai allah ta baraka wa ta'ala ya ce aznaba abdi zamban bawa na yi zunubi fa alima anna lahu rabban ya san yana da ubangiji ya gafiru zamba mai gafar zunubi wa ya akhudhu bil zambi kuma mai kamawa yayi azaba ya hadiyar zunubi kada da fanto li abdi na gafarta wa bawa kida na gafarta mai falyas almasha a ya aikata zuwa abin da yake da wannan malamai suka ce idan mutum ya yi zunubi so ɗari in je duk lokacin da yana tuba ta gaskiya zai da niyyar komawa amma kuma wani dalili ya sa ya sake komawa to duk lokacin da ya romi gafar Allah Allah da gafarta in ku ya yi so ɗari amma abin da ba a so shine mutum lokacin tuba ta yi ba da gaske yake ba kuma ina fata mun gane magana abin abinda an matsala ya zama lokacin da mutum ya tuba da gaske na yake ba amma in dai da gaske yake wallahi ya bari dai komawa to kuma uzuri ne kuma ya sake dawar shi cikin wannan lalura to in ya sake tuba kuma Allah na gafarta mai ko ya so ɗari amma in ya zan tuba ta da yi ba da gaske na ba shi rai ne ya san cewa wallahi tuba ga ba da gaske na cewa ina ke Allah ga wata min amma rai ne ba hakan na wannan ya zan kamar wa Allah in zubi tubar da haka yi ma tana bukatar tuba ita kan istighfarin kana bukatar istighfari saboda ba da gaske haka ba sannan idan mutum na son bayin laifi abinda zai yi in ya bashi ya bar masu yi ko ba gaskiya ba idan mutum na shaye-shaye ya tuba ya bari sai ya bar duk wani shaye-shaye ya yanke alaka da shi ko ba gaskiya ba dan in baka yanke alaka da su ba to wallahi gobe sai wani ya mai shi ka cikin lugar idan mutum na sata ya tuba ba sata to dole sai ya kawace wa barayi duk wani aboki da aka gare barawo wallahi sai ya rabu da shi ya goge lambobin su cikin waya ta haddama ma ina so a gari ne ya bar ma tsayawa ya suwa a gari ne don kuna ganin mutum da kashe mutum ɗari da an ka ba shawara ya ce to gaskiya sai ka bar garin ka ko kana son garin ka da kashe mutum ɗari sai ka bar shi ka sai can wani gari akwai mutanen kirki zan kai rayuwa tare su kuma sai a shi shawarar saboda gaskiya ya kai sai bar garin su to saboda haka idan mutum na lura da ba ta da kyau cikin garin su yayi yayi shi bari ya kasa to ko kauye na mutum ya koma kauye ko ba gaskiya ba ka sai can ƙauye ka samu rayuwa ka kai ƙauye irin shekara biyu ko uku da dai an riga amince da kai amince da duk abubuwan da aka yi baya sannan ko da haka dawa ka dawo karon na ƙwarai. duk su yayi to alhamdulillah to saboda ka uwa musulmi wannan hadisi ya karantar da mu cewa Allah madaukakin sarki sama da rahama sai da gafara sai duk ran da kai laifi ka tabbatar da kai ka tuba kuma tuba ta gaskiya Allah da gafarta maka muna fata Allah shi gafarta mana Allah shi ya yi wani laihun kuma ya samu gama lafiya nan da ya ce wa ƙauluhu falyaf almasha ya aikata abin da ya kasu, ai ma dama ya al'u haka da matuƙai yana yin haka yi zunubi wa ya tubu ya yi zunubi ya tuba a gasir lahu Allah ya fi ni yana gafarta mu fa inna tauba domin ya tuba ta hadimu ma kabla tana rushe duk abin da ya gabata tuba tana rushe duk abin da ya gabata ina duk mutum ya lahi ya tuba to tuba ta rushe da duk abin da ya baya yanzu ya kuma firi kuma in ya sake dauko su kaya kuma da tsaye kuma shi ke سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته